Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ga stretch marks na oil oil din stretch marks gashi yanda aka sashi a cikin kwalba yanda da kin tashi kawai zaki mammarza shi ne a iyakan stretch marks din ina da nufin nan karwa gashi na wannan oil din yana cire nan karwa kun ga yanda yake yana cire nan karwa na masu fama da nan karwa bayan haihuwa komai a ina ta fito sawa'an a ciki ko a hannu ko ma a ina ne gashi na wannan oil din na nan karwa ne insha Allah Allah ya sa mu dace Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin Iman kashi ne 29. ja rufe ba asibitin ba duk da faɗin na umma sai kusan sha ɗaya da wani abu. Shi ma mami ce ta ce masa amma ba shi da family. Bai ba da amsa ba sai murmushi da ya miƙe ya ce to sai da safe. Allah ya ba lada ta ce amin. Iman da ke kwance ta rufe ido kamar mai bacci ta bude idan ta bisa da kallo har ya isa kofa sai kuma ya juya ya kalle ta da sauri ta rufe idan har zai fita sai kuma a hankali ta ce sai da safe yana kallon ta ya ce Allah ya tashe mu lafiya daga ka ya fita ya rufe kofar Washe gari aka sallame man da karfe 11 na safe. kishi Babu Sadiq da su Sahila su ne suka kai ta har gida. an ta musu godiya tare da anti. Ba su wani zuwa gidan ba suka wuce tunda tare suke da ba. Bayan sati ɗaya, daidai dai saura sati guda a kawo lefan Iman. Umma ce zaune ma keken falon gidan Bulasawa tare da Hajiya Balaraba. Sai Safina da take tauna cingam, ta ci kwalliya iya kwalliya ta yi kyau. Barin Suhaila da ta kansa a bakin gida tsaye, ta dawo buku a motar ta ba, da babu yadda za a yi a bas su shigo gidan. don masu gadi sun ce ba a sanar da su za a yi baki ba yanzu ma sun fi minti sha biyar zaune a falon suna jiran fitowa uwar gidan bulasawa duk sun yi shiru kamar masu zaman makoki can da ya ce sau na kallon umma murya can ƙasa da ke. an shawarar nan ta yi kuwa jihar ƙayya umma na kallon safina ta ce ni ban kawo kan akai ba fa sai da safina ta kawo shawarar kuma jikina ya bani da nasara safina ta taɓe baki ta ce ku dai ba ni na ce a yi haka ba ku kwantar da hankalinku kawai na fa san abin da nake haka kawai ga hanya mafi sauki ku ta ba gatti kuɗin suna cinyewa har yanzu ban ga alama abin da ake ta ce muku ba gashi saura sati a kai laifi a sa rana ga dai hanya straight mu ta ce a wallahi babu mai cinye min kuɗi ana biya min bukata ta yanda ya kamata so nawa kuma shigo mu mi falon sanye da hijabi har kasa ya saka da suka yi tsit kallon su dinga yi har ta ta zauna saman kujera na murmushi ta ce san da fitowa hajiya mummy ta ce yawwa daga ina umma ta yi dariya ta ce la ba ki na ba hajiya Mummy dai sai kallon ta take yi dan sarai ta gane ta. Can kuma ta girgiza kai ta ce, "A, ni ban gane ku ba. Daga ina?" Umma ta ce, "To ni dai suna na Hajiya Rukayya. inda kina jin barista Ahmad Yusuf na nan Kaduna, to me gida ne?" Mummy ba ta dina kallon ta ba ta ce, "Okay." Umma ta yi kasa da murya ta ce, "Hajiya a matsayina na 'yar uwarki musulma, na zo miki taimako albarkacin musulunci." Da mamaki mummy ta ce, "Taimako kuma, wani irin taimako ne ce miki ina bukata?" Umma ta gyara zama ta ce, "Hajiya, Dan na ce na zo miki taimako, ba ina nufin kuɗi ko wani abu gare ni da zan baki ba. Dan kin fi ƙarfin su. Amma ki sani wallahi wallahi taimakon nan. Sai ya fi miki kuɗi ko wani abu na ƙilƙilar rayuwa. Hajiya kin san shi aure ba abu ne da za a yi rana ɗaya a gama ko na wata ɗaya. A'a, rayuwa ce da ake fata ya zama na har abada. Kin ga wani yarinya da ɗanki yake nema? Ita dai mami kallon da kawai take. Ummu ta ce, "To wallahi wallahi ki ji rantsuwar musulmi." kila ce. Sannan kin ga inda kika ganta ita kaɗai, to hakkun iyayen da ita nan tak. uwar ta fi shekara goma sha uku ba ta haihu ba kafin daga ƙarshe ta je ta san abin da ta yi har Allah ya ba ta 'yar wanda da Allah ya tashi kama ta ya haɗa ta da sikila hayyo kuma wallahi tallahi uwar ta hana uban ƙarin aure iri-iri sannan babu wanda bai san abin da ta ke ba daga ita sai 'yar suke da suka ga dama a daular uba matakan na ce uwa ɗaya uba ɗaya kin gani ba kishiya ta bace ita balle a ce ina mai ta bakin ciki ko ɗaya wallahi ba haka nake ba gaskiya ce duk inda take sai na faɗe ta yanzu haka maganar da nake miki dan kishiya ta ni ce kan bugun nema masa aure gidan alhaji muktar kiyawa da kika sani na nan garin wallahi wallahi mahaifiyar yarinya nan ba mutum ne kirki ba ce mugun fulata na ce ta ƙarshe ki je ungwamu mulali ki shiga gidajen laya mu kafki tambaya akan ta za ki sha labari ta yi kaɗan mata hasada wallahi balle a ce ko hasada nake mata bari ki ji hajiya wallahi a ta dalilin da mai na yi min geshiya ta cusa masa aminiyarta ina ji ina gani ta aure min miji ita kuma ta ibarin amma take geshiya har yau gashi ba haihuwa take ba ita ma kuma ita ke nan gun uwarta sai gashi ta haifi kwaya ɗaya ita ma Kaka yarinya magungu, ita kaɗai iyayenta suka haifa aka ce. Kamar yadda ba zan so mu yadda abin da zai cutar da shi a rayuwa ya zame masa wahala ba. Haka bazan zan so mu duk wani matashi ko da ba ni na haife sa ba. A wata wallahi uban yarinya ne yana kashe mata kuɗi ya fi dubu ɗari biyu. Kullum cikin abu ɗaya ake idan ciwon ya matsa mata kuwa kike ce ba za ta yi ba. Shi saka ne yau tattake in sanar me kike ci ɗanki. Barin ma shi da yake ɗanki na fari. Umma ta shiru tana kallon momi tana jiran jin abin da za ta ce. Sai dai fa gaban ta faɗuwa yake Safina ta jiya sau da makallan da suke su ji abin da za ta ce. Mami da ta yi shiru kusan minti biyu ta sauke ajiyar zuciya daga ƙarshe ta ce. shi kenan zan duba in gani. Na gode da shawara. Umma ta ce ato, wanda mai son gaba zai kawo maka haka har gida. Yanzu zamani ya lalace, mutane ba sa son faɗin gaskiya. Ga ta nan dai ƙirƙiri ana ganin ta. Wallahi babu wanda bai san abubuwan nan da na gaya miki ba. Amma sai mutane su yi gum su zuba ido. Domin ba mu gaji haka a zira'an ba gaskiya. Hajiya Saude ta ce, "Wallahi ko a gaban uwar yarinyar ce za mu iya faɗa miki abin da Hajiya iya ta faɗa miki, tunda ba tsoron ta muke ba." Gaskiya ne dai sai mun faɗa. San matan ba ta da hali. Makira ce ba ta wasa ba. Yanzu haka ita gani take ta ci nasara, tunda babu wanda ya sai fito ya faɗa aibinta, duk ta rufe bakin kowa. Mumi ta ce, "Na ce muku zan yi shawara aiko?" Umma ta ce, "To, Allah ya baki ikon yi, wanda ba za ki dawo kina da kin sani ba wata Allah kuma ya nuna miki duk abubuwan da muke faɗa da idanki. Kai ko ƴar leƙen asiri ce za ki iya biya ta dinga shigowa gidan namu, daga wani da ake toyawa wallahi wallahi duk ta mallake gidan da kaga ta miƙe tana murmushi ta ce na gode da lokacin da kika bani hajiya Allah ubangiji ya mana zabi na gari tana nuna safina tace yar wajen honorable Usman Basiri ce wannan kuma surga ta ce dana na fara ke aurenta yanzu aka san kusa wata uku da aure Mumina kallon safina tace masha Allah yayi kyau Allah ya bada zaman lafiya Safina ta miƙe tana amsawa da amin Hajiya sau da mata miƙe na suka yi mummi sallama mummy ta ce, To, na gode, sai an jima. Umma ta ce, Mu jima da yawa hajiya. Ƙofa suka nufa, kafin su isa ƙofar su rike shigo fala. Kallon Umma ya dinga yi da mugun mamaki da safina. Umma ta sun kai da kai ta daga fala, sajiya sau da na biye da ita. Sadiq na kallon Mumi ya karasa cikin fala ya zauna. hasan na fuska suna dauke da mamaki ya ce, mu wannan me suke yi ana? mummy ta ce ba damu ka bane ka sani. su rike miƙe cike da damuwa ya ce, Me yasa zaki ce haka mu Dan Allah ki gaya me ta zo yi. Mami ta miƙe ta ce, "Na ce maka ba ta muka ba ne. Aiki nake yi a sama. Da ka ta wuce ya bi ta da kallo. A hankali ya koma kan kujera ya zauna ya jingina da kansa jikin kujera. Ya rufe ido zuciyarsa na bugawa. Bayan kwana biyu, Sadiq ya shigo faɗin mam ɗinsa. Ya ganta da 'yan uwanta da wasu daga cikin ƙawayenta suna zuba lafiyayyu kuma tsadaddun kayan lefen da aka yi daga Dubai cikin akwatin tana siti shida su biyu. Sosai akwatin tana suka yi kyau don na musamman ne. Kana gani ka san ba da kuɗin wasa aka siye su ba. Mummy na sa da ce, Turarukan da ka ce za a karo fa. Ina da tsaye ce, oke, suna wajen anti. Ta masa wani kallo ta ce, wajen anti kuma, me kai su can? Shiru ya ce komai ba, ɓawon mummy hajja Farida ta ce, to anti ce ta nemo maka auren da za ka bata kuɗin siyan turaruka? Kai dai san baka san ciwon kanka ba sadiq. Ila ma har ka haɗa yarinyar da ita antin ko? Tun daga ƙwanwa uwarka. Shi dai bai ce komai ba, ya juya ya fita. Mummy ta bisa da harara. hajja Farida ce, ni ba ban ji daɗin da ta san yarinya nan tun a asibiti ba wallahi bai kamata ta san komai ba a magana a wurin nan iman na zaune a danin misalin karfe 11 na safiyar ladi tana amsa fast question papers a gabanta kasancewa gobe za su fara wa ek aka bude kofar falo in ce ta shigo falon da sallama iman na kallon ta har ta ciki tana taɓe baki murya cin ƙasa ta ce ko turaren wuta bana jin an sama falon din yau dama fa tsafta sai wanda Allah ya so da rahama yake ba mu mu ne mun gode masa iman ta ce to ba sai ki sa mana ba tunda ba mu saba da sauri ina ta juya ta kalle ta bata dace komai ba ta zauna a saman kujera iman da ajiye biran hannunta ta shiga falon ta ce ina zaki je da sassafe haka inda ta ce ina zan je kuwa da ya wuce gidan mujahid magari na banda Allah sai shi jiya ba ka yazo ba shi da isasshen lafiya duk yara mai sai yan idanuwa ya zama wani tsololo da shi sai tsayi kamar falwaya ni dai ba ruwa na wallahi mujahid da ko ciwon kai da kirka je na yi sai gashi duk ya zube haka kamar ana cin naman ni ko ni ce anya mata nan ba mai ya bace aka lika masa ya aura kuwa tun fa da aka auren yake a haka yau lafiya gobe babu to ni dai yanzu gidan zan tafi idan masabar umar ce muna haɗa ido zan gane mayu kuma wasu iri ne mu kara da su ba a duniya ni wallahi haddan bana yi da mayya kuma da kyar idan safara uba mayya bace iman da ke kallon da mamaki ta ce mayya kuma inna inna ta ce oh oh Allah to idan ba mayya bace me ce cin ne fa bai san me yake damun sa da na tsare sakiya wallahi da barbishin gaskiya a zance na ni dai duk abin da ya samu mujahid ni ya saba kuma ba san zuba ido haka ba akan mujahid sai rikin tare gidan nan alqur'a ni bai fi kowa su dubu ɗari biyar ba aka ce miki idan maza ki tafi ki shirya mu tafi gidan yanzu in san abin yi dama kuma ki taho da takarda da biro dukin da muke da shegiyar matar za ki rubuta mu dan tambayoyi zan na dangin uwa da uba a nan zan gano tushen abin zauna imanta tana da dariya sosai inda ta wani haɗe rai tana kallon ta ta ce amma ke kam ba da ɗa'a me abin dariya a nan jika na cin rai hannun Allah to ni fa wallahi akan mujahid sai in ce a fasa kawo kayan gida da sadaki yau ba ruwa na haka kawai jika na ba lafiya za a cika mutane gida da jama'a bar ma in je in samu amarin yanzu tunda ke matar banza ce baki da mutunci wani kallo iman ta mata tace to ni ce ba da lafiya da za a fasa kawo kaya inda ta saki baki tana kallanta can da miƙe tana kwala ma ammi kira ammi ta fito da sauri tana amsawa dai a bace inda ta nuna mata iman tace wallahi jaraba kai fa Aisha mu dai kaf dangin mu babu butul wallahi ban dai sanya ku yake ba gaskiya iman butul ce ban da kiri kirkiri da fito ta nuna ciwon dan uwanta bai dame ta ba saboda tana barin jikinta ya aure ba ki taba zaunar da ita kin bata labari irin ba auriyar da mujahidi shari ita tana ma bane wai ni dai wallahi a dinga jin tsoron Allah wallahi baki zaunar da ita kin sanar mata ba da ba za ta fifita aure akan dan uwanta na jini ba idan ban sa a fasa kawo kayan gidan nan yau kan mujahidi ba a ce ba ni bace lefan banza lefan wufi lefan ya fi jika na ne wallahi jiya baccin kirki ban yi ba sai da safe bacci ya kwashe ni ban tashi ba sai dazu na shirya a gurguje na taho raka ni gidansa in ga abin da yake ciki na ce to kuma ta ce mai ya zan je in gani iman ta taɓe baki ta ce babu inda zan je gobe ina da jarabawa ko kuma ni likita ce da zan bi ki na tafi shi da kuka ta nufi kofa ta ce eh lalle iman ta zama jarabar duniya bakar ya haifa jaraba Allah ka mana iyaka da butul duk inda yake bari na je na samu amada ai na fi ki tsaya yau daga ka tafi daga fala Iman da turu baki ta juya za ta koma danin. Ami ta ce, Ku ki shirya ki bi ta ku tafi." Ta juya da sauri kamar za ta kuka ta ce, "Ami karatu fa nake, ni wallahi ba na son zuwa gidan yaya." Ami ta ɗere ta ce, "Musu za ki ɗaki da ni kenan?" Lokaci ɗaya hawaye kawo idanunta ta wuce ɗakinta. A tamfari ga da ta fiddo ta saka bayan ta fishe jikinta da turare, ta goga shafet a bakinta, ta sa gogaggen hijab ɗinta har ƙasa, ta fito falo riƙe da wayarta da ƙaramar jaka. Ami da ke zaune a falo ta bita da ido, a hankali ta ce, Ami sai mun dawo. Ami ta ce Allah ya kiyaye. Ki addu'a kafin ki fita. Iman da gida mata kai, ta nufi bakin kofa tana karanto addu'a fita daga gida a ranta. Fadin su mai ta nufa, ta buɗe falon ta shiga a hankali. Ko karasawa cikin falon ba ta yi ba. Ta dinga jin murya inda a falon abu tana cewa, gaba ɗaya Iman ta bani ta lalace, san ba ta da kirki yanzu. amma abin da ya ban tsoro shine yadda ka ɓoye mata yadda mujahid ya sha a kanta babu ta yarda da kowa a lokacin sai shi sai uwar duk da fitsari masa jiki har uban nata bakar tsoronsa take to me kuma lokaci ɗaya sai yarinya ta zama da babba mara imani ni kamar kira mun bakar din in ji ko su suke koya mata dare ya fita dinga babbakawa daga na ce mata mujahid ba lafiya zan je gidansa ni wallahi na gaji da imani a gidan nan shi dai abu bai ce komai ba kansa yana ƙasa yana sauraron ta ta taɓi baki ta ce ni dai ba ruwa na shi kuma mujahid gaskiya sai mun tashi tsaye a kansa dan idan aka rasa sani ne asara ba wani ba idan ma auren ne bai so gaskiya sai a raba yayo din nan ba ruwa na a kai na a baro in shiga uku sai a sannan abu ya kalle ta ce zazzaɓi fa kawai yake amma a yana jin sauƙi yanzu tsaki inda ta ja ta ce tunda ba jikinka bane ba dole ka ce yana jin sauƙi Ahmadu gan sami mutumi da ya dinga barar sanyi jiya sai da na rufa masa katon bargo shine zaka ce yana jin sauƙi ku dai ku dinga jin tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah tunda ba wani mun wahala da shi ba to ni zan je yanzu in ji abin da yake ciki idan ma mata ce mai ya duk zan gani da mamaki abu ya ce subhanallah haba inna da yake irin wannan magana haka wannan babban magana ce ka ce wa mutum yi. a fusace ne ta ce na ce mata mayyar idan ba ya bace ina dawowa ai eh zan ce ba ya bace tsoron abin wa aka ce maka zan ji banda Allah shi kaɗai ne abin tsoro dama kuma ni da shi ne yi imani daidai shigo iman falon kan ta ƙasa ta gaida abba abba ya amsa yana tambayar ta jiki domin jiya yini ta yi ciwon kafa ina ta ce ya jiki ce maka aka yi batar lafiya ga dai bawan Allah mai ciwo can a kwance za ka tambayi lafiyayyen mata ya jiki tana faɗin haka ta taɓe baki ta miƙe ta ce to yanzu aka kira suka sanar masa ɗan kana fara ba lafiya a bar kawo lefan da kuɗin auren sai wani satin koko da sauri iman ta kalle ta an bai ci haba inna ai wannan bai shafi ciwon mujahid ba na ruwansu da wannan shi mujahid ɗin yaro ne dan Allah ki hakuri ki can nan inna bai ma kamata ba ga yadda dai muke da mutane kuma ki kawo ta magana daban inna ta ce a to ni dai duk abin da ya samu jika na Allah ya isa wallahi da kaka ta fice daga falon afsace iman ta ce an ba sai mun dawo ya gida mata kai kawai ta bayan inna har sai su titi inna bala'i take idan abu ya samu jahidi ya samu kowa ita dai iman sai turo baki take tana tsaye a gefenta inda ta tsayar ta daidaita ta shige yana tambayar ta inda za ta a fasace take dan Allah ka rufa min asiri yaro ka ja mashin ɗinka mu je me kuma ina zan je kamar ɗan yarinya jika na fa ba lafiya rai a hannun Allah gidansa da cin dusa ana maki da san mata ce mai ya kuma kana ta ce mai ina zan je me a daidaitan bai tanka mata ba iman ta haɗe rai ta shige a daidaitan har suka isa gidan mujahid mita take yi ita kadai daga iman hammi na fif din ba wanda ya ce mata komai suna sauka kafin ta buddo hamsin ta miƙa masa iman ta basa ɗari biyar ɗin hannunta don ba ta ma dogon zance ya ciro ɗari biyu ya miƙa mata inna ta suke salati ta ce nawa ka cire bawan allah iman ta ce to ai ba kuɗinki ba ne inna ka wucewa ka kawai mai adidi ta gana fif sa ya gaba inda ta dinga jaraba tana kiransa ɓarawo tuni iman ta shige cikin gidan ta bata a tsaye a bakin gate Daidai balkoni ta tsaya ta rungume hannu tana jiran shigowarta. Can sai ta shigo compound ɗin tana cewa babu abin da kuɗin bakar zai masa a rayuwar nan ta duniya. Iyaka ma ya gudu ne da wahala da bala'i tunda ban basa basa ba. Bata ko kalli Iman ba ta murda kofar falon ta buɗe ta shiga. Iman ta turo baki ta ba bayanta. ta. In mace ta leƙo daga kicin tana soya kwai da dankali. In dargiya ba tana kallon ta hankali ta ce wace ce wannan? Umar da ke sanye da hijab har ƙasa ta gaishe ta a dakile ta koma kicin ɗin. Safina ce ta sako falo sanye da doguwar riga na material Hannun ta ke da tare na kwaf. Gani inda ta ɗauke kai ta haɗe rai haɗe da taɓe baki ta ce san da zuwa. Inda ta ce ina mujahid ɗin. Safina ta ce yana sama an sa masa drip. Inda ta ce aini na shiga uku abin har ya kai an fara sa drip. To an yi kowa ta bisa wallahi babu abin da zai samu jika na. Kallon Iman ta ce ke mu je in gansa. Iman da nufe ta da sauri Safina ta ce ina a can ɗakinsa yake ba. Inda ta juya tana kallon ta ta ce ɗakinsa kuma To da ina nace miki zan je banda dakin nasa. Ko na ce miki ɗakin ki zan shiga safara'u? Safina ta ce, a'a da na cikin ce ku tafi. Idan ma tafiyan ne kire yake matsayin kakasa ai sai ki tafi ɗakin. Ina ta gyara tsayuwa tace to ita iman din fa. Safina ta ɗan haɗe rai tace, ce, wannan ba hurumin ta bane gaskiya shiga ɗakin mijina. Ba ta da wannan hurumin. Dakin sa sirri na ne da nashi. Salati inda ta zabga ta zauna akan kujera ta yi tagumi ta ce, na ga abin da ya ishe da ni asabe. Safara'u, kin san me yake cewa kuwa? wani sirrin kuke da shi ke da mujahid da bamu sani ba kin san wace ce yake kokarin hana shiga ɗakin nasa kuwa umma da fito daga kicin babu yabo babu fallasa ta ce a inna zancen gaskiya a yisa ɗakin ta ne da namijin ta fa kuma ki ce wata daban ta shiga musu akan wani dalili sai kace dai a garin gaba gaba muka taso kwa musulunci ai hakan haramun ne ma wata mata ta shiga miki tarakan miji mi yau inda ta da bude baki tana kallon umma ta ce riƙayya ita iman din ce wata a gidan mujahid ita iman din eh lallai ba shakka kin zama mahaukaciya to wallahi tallahi iman ta fi mu mujahid sabara'u usu dubu dari. wace ce kuma sabara'u Allah na tuba sannan yaushe kika san Allah da yake kokarin min wa'azi ku kar shiga ɗaki da duba yayinta to ce ta ce miki za ta yi a ɗakin idan ta je ko ko ce miki ta ba ta da kokaro kamar ki ne ni dai na ga abin da ya ishe ni ba ya ba tsoron Allah kin kwaso jiki zalalo zalalo kin zo gidan sarka kina girki a kitchen ita kuma tana sama wajen miji an ya riƙayya a'a tunda uwa ta taife ni ban taɓa gani ko jin haka ba wallahi to ni duk ba wannan ba dan bai dame ni ba babban magana anan shine gaskiya ban gane kan ciwon jika na ba dan wannan ciwo ba na Allah bane tun da aure wannan mata safara oyi ban kwana da lafiya yau ciwo gobe lafiya yau bari gobe zamba to a kan me ita safara hun yawo ta gari ce inji tukun kafin san abin yi amma ta dinga mata wani kallo tana jin kamar ta danka ta amma wata zuciyar na bata hakuri fuska rusa bina ta yi wucewar ta kicin tana kaskas da cingam ta basu nan tsaye in da gida kai ta ce to kya ci ubanki kuwa ba dai jika na ba don ku rasa daci ne da ita yarinya insha Allah sai dake ci uwarsa da ta jajibo ki ba shi ba kuma zama ki saurayi kirsa a gidan nan daga ka ta ji hannun iman da ke tsaye ta suka wuce sama tana huce umma da bisu da wani kallo zuciya tana ta farfasa ta san dai ko hauka take ba za ta tanga inda ba inda ta bude kofar falon da ke sama ta shiga gani iman ta ki shigowa ta fusgo ta afsace ta nufi ɗakin mujahid da ita iman da sai bin da take yi wancan mujahidi yake samun gado sa a rufe. Ina na kallon M Turoba din drip da ke sakalai. Ta riƙe haba ta ce, Ka ji jarabu mayu. Wai an sa masa ruwa yana ɗaki, alhalin ga ruwa ya kare Gudu da mujahidi ya Ina ta bashi da kuka a hankali ta nufe sa ta ce, Sannan mujahid, insha Allah babu abin da zai same ka inda ina da rai. Asiri dai ya gama tonuwa na gano komai. Shi dai gaba ɗaya hankalinsa na kan iman da ta yi tsaye bakin kofa ta ƙi shigowa, kuma ta iya yadda su haɗa ido, sai wasa da ‘yan yatsunta take yi. Inda ta zauna a gefen gado tana goge guntun hawayen idan da ta ce, Kwana nawa da auren da ka fara jin canji a jikinka, shi dai bai ce mata komai ba Hassan nan yana kallon Iman. Inda ta juya ta kalle ta ta ce, Ke dai ba ki da kirki wallahi, halinki abin tsoro ne gaskiya, ba za ki ƙara so ki gaira sa ba? Sai a sannan Iman ta kalli Mujahid, suna haɗa ido ta sauran saurin ɗauke kai, ta ƙarasa cikin ɗakin ta duka ƙasa kusa da gadon a hankali ta ce, Ya jikin yaya? Bai tanka ta ba, inda ta ce, Ato, abin da ma da ta biyo ni Mujahid, wallahi Iman ba ta da imani. Habbu ce min ita ce ba ta da lafiya da zan ce a fasa kawo kayan auren ta yau sai wani satin saboda ba saboda baka da lafiya. Mujahid yadda ya kasa daina kallanta. Iman ta wani haɗe rai tana kallon inna. Gudu gobe ɗakin aka yi. Sai ga Sabina ta shigo da wama a rufe da plate a hannunta. Ko kallon su ba ta ba ta karasa ciki ta ajiye. Ta zauna a kusa da kansa tana wani yauƙi. Ta ce baby ka tashi ka ci ko kaɗan ne sai ka sha magungunan ka. Bacci ma ya kamata ka yi ka huta bayan ka gama cin abincin. Tunda sai an jima za a samu ka wani drip ɗin. Iman ta dinga hararar ta ban ido, inda ta tsuke fuska ta rungume hannu tana karanto addu'a a zuciyarta. Tana dufawa addu'a ta kusurwar ɗakin. Mujari miƙe zaune cire dofet ɗin jikinsa, yana kallon safina ya ce, Karki damu, an ji zan na sha ti yanzu. Ta ce, To, ai maka farfesu, ko bakin ka zai dawo? Ta kama ba zai ce komai ba, sai kuma ce, Oke. Ta miƙe tana wani catwalking, tana bi ƙofar fita tana karkaɗa jiki. Iman ta wani taɓe baki, ta ɗauke kai, fuska a ɗaure, Safina na fita inda ta miƙe ta dau abincin ta buɗe window ta zazzage gaba ɗaya a downstairs. Ta juyo tana kallon Mujahid murya can ƙasa ta ce, Mai ya ce Mujahid, buɗe baki yana kallon ta da mamaki, ta taɓe baki ta cire hijab ɗinta, ta linke ta ce, Jira in ji in soya maka wani gaskiya. Allah ba batun wasa ba, an gano mai ya ce, amma kada ka ce mata komai tukun. A hankali ake kama ɓarawo, an ji matar Rasulu ta ce min za ta zo na. Bai san lokacin da ya murmushi ba, bai dai ce mata komai ba, Kofar na ta nufa fuska da dora za ta kicin ta masa girki. Iman daga naka ta miƙe da sauri ta nufi kofa ya ce Fatima tsayawa ta sai ba ta juyo ba. Jin bai ce komai ba a hankali ta juyo tana kallonsa. Daga kallon ta yake. Sosai gaban ta ya faɗi kamar za ta yi ta ce na'am. Jin ya shiru ta ƙarasa kusa da gadon ta durƙusa ta ce gani. Ya sauke sa daga kallon ta ya ce ya shirye shirin jarabawa a hankali ta ce lafiya lau ya jikin naka yana kallon ta ya ce dama kin san ban da lafiya ashe ta ce a'a ni na ce ta gaya min ɗazu Allah ban sani ba bai ce komai ba hakan yasa ta ce zan je in taya in nan ya ce ki min alƙawarin ba za ki wuce gida daga nan ba murmushi ta ɓoye fuskarta ta daga don abin da yake ranta kenan jita ya kamo hannunta ta ɗago da sauri ya ce karki tafi yanzu iman ta turo baki ta ce bayan umma tana nan umma ta kasi wani hararata take yi ni dai wucewa zan yi ya ce to ki zaman ki anan ta zaro ido ta ce kaga inna ta wuce ba. salin idan mataka ta shigo ta zage ni ko ya ce kina da son wucewa kawai tana murmushi ta ce to na ji ba zan wuce ba amma me ke damun ka yaya ji ba kara mai sosai ya gidan da kansa daga domar can ƙasa ya ce ban sani ba ta kubar da kai ta ce da likita kuma baka sani ba ko kuma dai akan maganar da kai mara nan ne akan wannan yarinyar shiru yana kallon AC din da ke aiki a ɗakin murya can ƙasa ya ce yau za a kawo kayan ki ko Dariya dai tana ɓoye fuskata ta ce, uhm, Ni ma ban sani ba. Jin bai ce komai ba, ta ɗago tana kallonsa. Kallonta ta ga yanayi da manyan idanuwansa. Ta sun kai ta kai tana murmushi ta ce, Eh yau ne. Ya ce, Kuma kina cikin farin ciki. Ta turo baki ta cewa komai. Sauke kafafuwan ya daga saman gadon yana press ɗinsa. Ya fi dogo gidan tisha da zai saka kan singilar da trikota ɗin jikinsa. Bude kofar ɗakin aka yi sai ga safina, da wani yanayi take kallonsa. Sai kuma ta kalli Iman a ta ce, Malama, ta ki fita min daga ɗakin miji naga alama karuwancin naki ba iya waje ya tsaya ba har gida iman da mata wani kallo ta ce karuwanci kuma to sai in ke ce karuwa ba baki ba sabina da sauke mata mari tana wani huci ta ce ni ke ce ma karuwa ɗakin ita ma ta kai ƙarshe ba ta ji saukan wani wawan marin da ya saka ta ji a kunnenta da kyar ta juya tana ganin taurari ta kalle ta cikin rawar murya ta ce mujahid ya kuma wanke ta da wani mahaukacin marin ya fusgo ta yana huci ya ce kin san wace kika mara safina safina ta zaro ido a tsorace tana kallon sa sai kuma ta rushe da kuka cikin tashin hankali da ce yanzu akan wannan matsiyaciyar kamar na mujahid akan wannan sauran ciwon hankala ta yi iya karfinsa don har sai da ta fada ƙasa tim yana nuna ta hankali ya ce ke ce matsiyaciya ba ita ba safiya ta miƙe da sauri ta fice daga ɗakin da gudu tana kuka imar da hankalin ta yi mugun tashi tana kallon sa cikin rawar murya ta ce ya me yasa kamare ta ai zan iya ramawa da kaina me yasa mare ta bai kamata a ce kamare ta ba kuma umar tana gidan Mijari riƙo ta cikin daga murya ya ce, Kin san yadda na ji da mari yake ne Iman? Kin san abin da na ji? Me suka za ta daga cin hannu ta dora akan fuskarki? Ta dinga kallonsa da manyan idanuwan da ko kiftawa babu. Ya kasa da murya yana soke numfashi a hankali ya ce, Wallahi da ni ta mara ba san ko kai na kalle ta ba. Me sa za ta mare yake Iman? Kallonsa kawai Iman take gani da idanunsa suka kada sosai lokaci ɗaya ya rungume ta ya lamshe ido. A hankali ta kwantar da kanta a ƙirjinsa tana jin yadda zuciyarsa ke bugawa tana shakar da daɗin ƙamshinsa hankali dinga tafiya tana jikinsa har ya isa kofa ya samu kulli inda na kicin tana aikin soya dankali da kwai umma mana kicin din fuska daure tana daure kayan miya da za a yi mu mujahid pepe so lokaci lokaci da ke zabga inna harara ta dinga addu'a da mamin gidan da ke kan gas din ya kware a jikin jikinta kowa ya huta a duniya inda ta kwashe dankalin karshe a mai tana tabi baki da ce ba ruwa na ni sai in sa amarya ya tattaro min kayana ma in dawo nan gidan gaba daya dan dai masa girkin abincin da zai ci a ransa kaɗai kada a cuce sa ni ma kira min amadin in gaya masa jikin mujahid ba sauki masu kawo lifan na su dakata kawai lefe bai fi jika na ba gaskiya in ta kalle ka da sauri sai kuma ta kasa da murya ta ce lalle kam a ce dukkan da suke iman bayan nan za a kawo lefe da kuɗin ta abin bai yi ba gaskiya ɗazin da safe na gama maganan nan inda ta ce ado ko tsari babu wallahi Amadu ya ki saurara ta da yake kunnen kashi gare sa ni ba kira san ƙara jaddada masa halin da na zo na samu mujahid a san abin yi tana faɗin haka ta fice daga kicin ɗin mu ta kashe gas ta bayan ta da sauri jaka ta dauka ta bude ta dawo ta mika ma umma ta ce, kira min Ahmadu umma ta nemo lamba abba ta kira sa ta sa hands free ta mika mata abba na dagawa inna ta ce to wallahi mujahid mujahidi na rai kokai mata kokai ko magana baya iya balle ya ci wani abin idan za a ci datawa to a dakatar da masu kawo kayan nan zuwa sati mai zuwa aure bai fara ba ku ci tsoron Allah Ahmadu mujahidi rai kare sa abu da ke ta sauraron ta ce sun kira suna tahowa nan da wani lokaci don haka babu fa'idar fasa komai sannan ba wai jimawa za a yi ba balle ke ce da sun tafi zamu taho da abubakar da likita tun da yaro mujahid din ya zama inda ta ce to ko kun zama abin tsoro wallahi Allah ya mana tsari da ku da haka ta miƙa ma umma ta ce kashe mu mayata maza ni dai ina ganin jarabawar rayuwa umma ta katse wayar gaba ɗaya rai ba daɗi dan ta zafa da labarin za a kawo laifin iman ta gane zancen ta bai tasiri ko kaɗan abun umar sadiq ba tun sannan ta kasa zaune sai da ta taho gidan mujahid dan faɗa masa fina abin da ake ciki tana zuwa kuma ta iske jari kwance mai ba lafiya an sa masa dare abin da mai tsayar da su ba fita ba kenan amma da tuni sun ba zama neman duk abin da zai sa a fasa shigo da laifin iman gida hankali umma ta ce ba kyauta ma mujahid ba amma gaskiya inda ta ce to a garin da zan magana ya ji ai amadi ya ɗauko hanyar lalacewa shi ma shi da mabukar bana na sashi a lissafi kwata-kwata umma ta ce to ku zaki mishi yaron magana na kuna shiri sosai inda ta mika mata wayar ta ce yawwa duba za ki ga bulasawa ki kira A yana da fahimta kawai ce masa zan imanta ce tana jin sa, don Allah in masa magana a dakatar da kawo kayan don yayin ta ba bashi da lafiya Ina kwanci har da ƙarin ruwa leda uku umma ta amshe wayar da sauri ta ce to haka ma yayi wallahi tana kiran nan ba Sadiq ta sa hansfari ta miƙa mai inna inna ta karɓe wayar ta ta nufi kofar ta fice daga falon gaba ɗaya umma ta bi ta da wani kallo tana murmushi daidai nan safina ta sako ƙasa tana kuka sosai har lokacin tana riƙe da kuncinta hankali ta umma ta nufe ta da sauri tana cewa lafiya safina me yasa miki cikin kuka sosai ta ce hajiya akan wannan sheke yarinyar mujahid zai sa hannu ya mare na har sau biyu mujahid da rasa wacce zai mara sai ni mujahid slap me buɗe baki umma ta tana kallanta da mukun mamaki ta ce shi mujahid ne mare yake can ta juya ta wuce sama kamar za ta tashi sama sosai man ta rikice jin muryar umma tana bubuga kofar ɗakin kamar za ta cire tana kiran sunan mujahid lokaci ɗaya hawaye kawai ta ta riko ta kira murya ta ce wayyo yaya ka gani ko zaune da ita a gefen gado ya duka kusa da ita murya can ƙasa ya ce kwanta da hankalinki ba shigowa za ta yi ba na rike kofar in nace ta shigo falon tana taɓe baki tana kallon wayarta ganin safina na rusa kuka ta isa kusa da ita ta duka tana kallon ta da mamaki can ta ce saboda na zubta girkin da kika masa shine kika zauna kina min kuka ke kiyaye da a cuci wani naki wata jira cewa ta bata wuce sama tana isa falon mujahid ta dinga kallon umar ki ke ta jijjiga kofa hankali tashi ta ce lafiya magani suka yi a ciki amma da cewa komai zuci ta kamar ta fashe ta huta da ƙarfi inda ta ce mi mika mujahid ya daga durkushan da ya a gaban iman da ta ki kwantar da hankalinta jin inna yana ba ya buɗe a hankali bari kuma ta sauke masa tana huce ta ce ita sabina ka daga hannu kamara wani sallati inda ta zubka tana kallonta tace ce kina da hankali ko rakayya mujahid din kika mara haka Murya Safina suka ji tana cewa wallahi ba zauna a gidan nan ba yau in har saboda wannan matsiyaciyar mujahidi ya mare ni wallahi ba zan zauna ba. mujahidi daga kai yana kallon ta fuska daure ce ki tafi gidanku sai na neme ki kake ƙara ko minti biyar a gidana. Inna ta ce faƙat. maza da tara ina ki naki ki wuce ki mayya. Gwalumi da Umma dai tana kallon sa kamar yadda Safina ma dai cike da karfin hali Umma ta ce Safina kake cewa ta tafi gidansu Mujahid bai ta kalle ta ba a takaice ce eh Umma ta tafi gidansu. Juyawa Safina ta yi ta sauri ta fita daga falon. Umma ta kasa cewa komai tana kallon sa cike da razani. Sai ta juya fu ta wuce. Inda ta ce, tunda ke mamaye ce saboda me ba za ki jawo shin korar Safina ba. Insha Allah zaman ta ya zo ƙarshe a gidan mujahid. Shiru inda ta tana kallon Iman ganin hawayen idan ta ce, Me aka bi ke kuka? Kin cewa komai ta yi, ta juya musu baya. Inda na kallon mujahid ta ce, Ka sani ba za a kawo kayanta da laifi. Na ce su amma da su jira ka ji sauƙi a komai da kai sun ƙi saurara ta. yanzu ga riwaya ta kira bulasawa na kira su da ban ji yayi magana ba ila kira ma bai je ba iman ta juya da sauri tana kallon inda ta ce me za ce masa inda ta ce wannan ba matsala ki bace sirri na ne da shi mujahid yana rike da wayar yana kallon ta ganin haka inda ta kwace wayar ta ta juya ta fita zuwa gun mai da dinka kira mata bulasawa ganin ana wanga lege din ta tsaya sai ga mota abba bakin abba ya fito tare da dadi da kawo audu da wani abokin dadi daga cikin motar inda ta bude baki ta ce kada ku ce an kawo kayan ne asabe abu ya ce sun kawo har sun tafi an saka biki nan da wata guda daidai lokacin da za su gama zana jarabawa sun kuma da sadakin da dubu ɗari takwas Inna ta ce to da kyau idan mujahidi zai yafe muku don wahalar da ita ku da kuka haife ta ma ba ku yi ba amma saboda butulci ku amshi kuɗin auren yarinya ba shi saboda cuta ta kama sa to a ga tsoron mutum da haka ta juya ta wuce cikin fuska a tsuke alhamdulillah ta in tsakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da ta Allah inda zan kama kashi na talatin. Cewar kasancewa ta tsakar gida, ku tula duk wani ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci wata yami sharin a gurgurun ɗinku na wasu Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida. Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ga stretch marks na oil oil din stretch marks gashi yadda aka sashi a cikin kwalba yanda da kin tashi kawai zaki mummurza shi ne a iyakan stretch marks ɗin ina dai nufin nan karuwa shi na wannan oil ɗin yana cire nan karuwa kun ga yanda yake yana cire nan karuwa nan masu fama da nan karuwa bayan haihuwa ko a ina ta fito sawa'an a ciki ko a hannu ko ma a ina ne Ga shi na wannan oil ɗin na nan karuwa ne insha Allah ya samu dace